بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba satin da ya wuce muka fara tattauna akan marahilul hayati tafiyar kwanaki da kuma matakan rayuwa inda muka ji maganar ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Umar dan Abdulaziz inda yake cewa ya ahalar duniya ya ko mutanen duniya ma kuliftum lil fana'i ba a halicce ku ba don ku kare inna ma kuliftum lil baqa'i an halicce ku don wanzuwa sai dai tantakiluna min darin ila darin za ku yi ta ciruwa daga wannan wuri zuwa wannan wuri har kuɗi tike da filin alkiyama Allah subhanahu ta'ala da ya tashi baka labarin halittar Adam zuwa ƴaƴan Adam din a suratul mu'minun yace wa laqad khalaqnal insana min silalatin min tin mun halitta dan adam daga tataccen yumbu asali daga kasa dai aka fara shi wannan kuma martaba ce biyadihi ma da hannunsa Allah ya halicci annabi Adam amma daga kan annabi adam sai ce sun maj'alnahu nudufatan fi qararin makin sai muka mai da halitta ta koma ba daga kasa ba daga nudufa halittansa nake sun ma wato kalakanan nudufa ta alaƙatan muka halatta wannan nudufa ɗin ta zama gudan jini fa kalakanan alaƙata murgatan wannan gudan jinin ta koma tsoka fa kalakanan murgata izama wannan tsoka ɗin mu turanta mata ƙashi ya ba da Allah ce sun an sha'anahu halkan akar sai gashi dan ɗan adam mun tada shi halatta ta musamman Allah ya jinjina wa kansa da kansa ya ce fata barakallahu ahsanul kaliki albarkacinsa sun yawaita wanda ya kyautata halitta ɗan adam ta wannan siga amma daga gane rayuwarka matakai matakai ce ba shi ke iya an samar da kai ba wani abu sai ce summa innakum ba'ada zalika lamayyitu bayan wannan kuma mutuwa tana gaban ku saboda duk wanda aka hura masa rai to shine yanzu alƙaƙai ɗin da aka ɗora masa shine mutuwa in kana neman babban dalilin mutuwa shine rayuwa In inda an hura maka rai to yanzu an tura maka alƙaɗaɗin ka jira mutuwa to su ma inakun ba a da zalika lamayyitu to ita ma mutuwar daga ita ba shi kenan ba sai ce sun ma inakun to ba a suna kuma na tashin alƙiyama za a tayar da ku to yana ne hikimar Umar ɗan Abdul Aziz yake cewa innama luna min darin ila darin za ku yi ta shirwa ne daga nan zuwa nan da kana cikin tsatsan mahaifinka in mai mutu da kai ba sai jefa ka cikin mahaifar mahaifiya in ka samu ɗan lokaci wata tara sai ta je hoka mai faɗin duniya to ita kuma wannan duniyar nan ne matsalar take duk abin da yake gabanta to anan in dai ka zo duniya to duk abin da yake gaban duniya anan zaka shuka shi ko mai kyau ko mara kyau a duniya mazara'atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to sai kuma yace bayan an mutu din kuma innakum yawmal qiyamati suna wani mai hikima yace walau anna iza mitna turukna da a ce idan muka mutu ma kyale mu za a yi daga mutuwar ba wani abu ita lakanar mutu ya hata kulla hayyar ai da mutuwar ta zama hutu dan shi da rayuwar duniya da inda kai da jin daɗi ba bai keke ba kawai ba wani zai ce ɗari bisa ɗari daɗi yake ji a rayuwa a gidan jarabawa ne sai wani abu ya ci zuna maka sai ka nemi wani abu ka rasa ma kullu ma ya tamanna almar'u yablughu ba duk abin da dan adam yake nema a duniya yake samu ba to sannan kuma sai ka tafi a tare kai filar kiyama in ka tashi filar kiyama kawai wannan kuma aikin da kai a duniya za a lissafa za a auna sai a ce to kuma fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to duk waɗannan abubuwan kuma ka tsiri daga nan zuwa nan me yake kawo su hikimar Allah ta sanya dare da yini kisa ce liman arada ayya zakara aw arada shukura daga wanda duk yake so ya gode ma Allah to halittar samai da kansai da tafiyar dare da yini babbar ayat yau da gobe ta zo maka da abin da babu kamar kai ba kai da sai yau da gobe ta zo da kai lokaci ne ya kawo ka da ka zo ka da wasu wasu labarin su kaji sun zo sun tafi kafin ka zo wanda ka tarar wasu suka tafi a gabanka kana nan sai wasu aka kawo su a gabanka yanzu mai rage maka ka shirya tafiya a gaban wasu to wannan yau da gobe din akwai abin daukan izina a cikinta wanda yake son gode ma Allah sai ce au arada shukura ai wa arada shukura haka shi ma mai son ya gode wa Allah din to in bai ka dauki izina ba to kuma gode wa Allah ita ma ko dai a cikin daranka ne ko a cikin yininka har kai ta tafiya sai kuma ka take lokacinka sai ka je takon da ba za ka ƙara wani ba daga shi an gama sai dai a saka ka a cikin kabari wani mai hikima ce mashaina ha hudan kutibat alaina yace mun taka tafiya iya takon da aka mana duk mun taka ya ce wa man kutibat alaihi khutan mashaha duk wanda aka rubuta masa wani tako wani guri da zai je to sai ya je ce wa man kanat maniyatuhu bi arabin. duk wanda kuma aka ce ga inda mutuwarsa take to falaisa ya mutu bi arabin suwaha bai isa ya mutu ba a wata kasa idan ba wannan din da aka rubuta masa mutuwarsa ba ko ba garin su bane ko ba kasar su bace in can aka rubuta to sai ya je kana nan kana fama da rashin lafiya shekara da shekaru an kasa daukan nauyi sai gab da ajali sai wani yazo ya dauki nauyin a fita da kai ba ma cikin gida ba a kai ka waje ashe ajali zai kaiwa ne rinar da aka kai ka kamar kafin ma a karbe ka a ce ai ana zuwa ma ba a shiga asibitin bai rasu kawai kasar ce a can ina zan baku mantawa da kisar annabi Sulaiman da mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa yana kama annabi Sulaiman ziyara a wato siffa ta mutane wata ran ya ka masa ziyara ya yi abin da zai yi ya tashi zai tafi annabi suleiman ya taka wa mala'ikan mutuwa ya raka shi suka yi ban kwana da annabi suleiman ya dawo majalisarsa ya zauna wani a majalisar ya ce ya nabi allah wai wannan bakon naka wane ne ya ce a'a me ya faru ya ce ai tun da ya zo gunnan yake ta kallona in na ɗauke kaina in na jusin ga kallona yake sai annabi suleiman ya ce ai ba mutum ba ne aljani ne ta ba aljani bane wuce nan mala'ika ne mala'ika ne mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa kuma yake ta kallo na kaga kenan yana jin tsoron ko an da kibiri da rani ko da biyu so da ta sauna ta zo kansa aka ce za ka yi mai kawo ka yi ta a ai shi abin da ya samu a nan yanzu ya fiye zama masa matsala sama da abin da ya taho da shi daga gida ba dai ka ce ba ɓannan naka ba mala'ikan mutuwa ne to tun da Allah ya hore maka iska ni ka sanya iska ta wurga na birnin sun kawai yanzu ne bukata ta gara in bar wurin nan kasa shi annabi sulaima Allah hore masa aljanu yasa da yace yana san ganin gadan balkisu ifritun min aljin yace zan kama kafin kiftawar ido haka kuma ya gadan a gaban sa an hore masa iska gudu ha shaharun warawahu ha shahar mai kai kawan wata guda yace to wannan iskar alfarma ta kawai yanzu ka ji ka sa ta jefa ni birnin sun tare in tafi inda ba shi da bangon duniya yake haka amsa bukatar sa aka jefa shi birnin sun ba magana ta kare ba wata rana mala'ikan mutuwa ya sake dawowa ziyara bayan sun yi abin da su da annabi Sulaiman zai tafi sai annabi Sulaiman yake tasa masa nan nan nan bayan ka tafi wani mutum anan yace kana ta kallonsa mala'ikan mutuwa ba musu yace kwarai an yi haka ai wannan mutum mamaki yake bani sai ni a fayil ina na mutanen da zan karɓi rayuwarsa a wannan yinin akwai mutum mai kamar sa komai da komai yace amma sharadi ɗaya ne bai cika mun ba shine shi wancan a birnin sun zan karɓi rayuwarsa kaga an ga muku sai ta kai annabi Sulaiman rahoto ya ce to ko dai shi ko ba shi bane ko bai kamar sa ne ina barin nan mun hada a can kuma na karbe shi annabi Sulaiman ce ai ta faru ta kare ai bayan ka ya ce kafiya kallon sa a wurga shi gurin nan sun ce to mun hadu kai wannan wani sako yake isar maka qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke guje dan fara take da ku kaga ne wanda ce ku wa man kutibat alaihi qudan mashaha duk wanda aka rubuta masa wani tako sai ya taka kuma man ya tuhu bi aradin wanda mutuwarsa take wata kasa falaysa ya mutu bi aradin suwaha kaga yanzu ya je gudun mutuwa ya kai kansa to dama ita mutuwa ita ce abin da dama gudun ta ma kara kusantar ta ne kai ka ba da numfashin ka ba ake in ya mutace sa ya kare to in kana gudu numfashin ka ya fi fita ka fi kusantar ta to saboda haka wata ran zaka take takon da aka taka maka to yanzu mai rage maka yau da gobe ana kwana ana tashi ita ce cin ribar ka a wannan duniyar ka amfani ta da yin ayyuka na kwarai idan baka san Allah bai ce huwa alladhi ja'ala shamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab shine sanya wa rana abbau hasken da yake dauke da zafi wal qamara nur wata ya sanya masa annur hasken da bashi da zafi ya kaddara watan burji da yake sauka tun yana ya fito karami har ya koma ya cika har ya koma karami kal urjunul qadim kamar yadda suratul yasin ta ce sai Allah ce to wannan tafiyar dare da yini li ta'lamu adada sinina wal hisab dan kusan adadin shekaru da lissafi amma ina ma'anar lissafi kawai mun shekara kaza mun kwana kaza sai Allah ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halarci wannan tafiyar dare da yini ba sai da wani al'amari a asabitu alhaƙiƙi tabbatacce wanda yau da gobe za ta cin masa ta cin ma ajalinka ta cin ma ka ga hisabinka shine illa bil haqqi ya al-ayati ya alamu. to kun ga da muka ce ba wai goma zulhijja ba ba idi ba ba tikwicin ayyamu shariki ba da muka baro su yau gashi shekarar ma gaba daya mun yi ban kwana da ita a jiya yanzu yau muna shekara 1448 jiya kwa da bakwai muke ciki to ka gani ko to yanzu me ya rage maka to fa dama ce dai ake baka amma ka sani kamar da muka ce takon zai kare ko baka san ranar karewarsa ba wata tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku dai ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah Allah ya datar da mu alkhairi Allah ya tabbatar mana sharri Allah ya kare mana wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa barakatuh